a rahoton da ta fitar talata na hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya ta yi hasashen cewa za a samu ambaliyar ruwa a ƙananan hukumomi 21 a jihohin kaduna da kano da jigawa da kuma katsina a don haka ta gargaɗi al'ummomin waɗannan yankuna da ma waɗanda ke makwataka da su da su yi taka tsantsan yanzu haka dai ƙasa da makonni biyu kenan da suka shuɗe ambaliyar ruwan ta lalata gonaki da gidaje da kuma rumfunan kasuwa a ƙananan hukumomin kiru da bebeji da kuma ƙaramar hukumar dawakin kudu a nan jihar kano ta bata min masara da waken suya da tumatiri da albasa muna ga abinci ya samu to kuma ga asara allah saukan mana sunana sule rogo dama abun da ya shirya kwanon kawai ruwa diri sayarwa a cikin shagon a ga akwai sukari akwai kwaki omo sabulu ashana reza ba abin da babu kai wanda Allah bai bani ba a nan suka gama narkiya kawai ba wanda ya fita sai dai ruwan ne kawai ba abin da na cira Tindire jama'ar yankunan Wudil da Warawa biyu daga cikin ƙananan hukumomi takwas a jihar Kano da hukumar ta nema ta yi hasashen cewa za su fuskanci ambaliyar ruwa suka tashi tsaye. Muna roƙon Allah Allah ya kawo mana da sauƙi Allah ya kawo mana liɗifi da ɗauki. Wanda suka san ruwan dole zai shigo ha cikin gida za su ƙauratar da kayansu na amfani su ƙaura. Ruwan ishi ga ifice sai su dawo. mun ji wannan sanarwa daga ita hukuma ta kula da ba da agajin gaggawa ta ƙasa baki ɗaya saboda dukiyoyinmu da gonakinmu da rayukan 'yan uwa da abokan arziki mu samu mu tsira sai dai malam salimi ko wani masanin kimiyyar yanayin ƙasa ya yi ƙarin haske dangane da hanyoyin da masana a wannan fanni kan bi wajen yin kirdado da hasashen afkuwar ambaliya su waɗannan mutane suna da kayayyakinsu na gwaje-gwaje su ga menene zai iya faruwa saboda su sanar da jama'a a san irin matakan da za a ɗauka to amma kuma duk da waɗannan na'urorin da ake ɗaukan bayanai don a gane cewa ga abin da zai faru shi yanayi wani lokaci musamman namu na nan kasashen afirka musamman afirka ta yamma yanayin gaba ɗaya a gurɓatacce yake za ka ga wani lokaci iska da take tashi ta wajen kone-konen injina irin su injinan janareto irin injinan motoci tsohon motoci haka to suna shiga sararin samaniya sai su gurbata wannan yanayin gaba daya sai ka ga an wayi gari shi wannan harsashe da wannan masana suka yi bai fito fili ba to shi sa sai wani lokaci sai a dauke su ba zata nan da nan kaga wani abin ya faru ba tare da sun sani ba ko kuma ya zo bai faru ba to wani lokaci kuma za a ga a cikin gari an ware wasu gurare wannan yana da nasaba da cewa ana tunanin cewa akwai dama-damai da aka gina a waɗannan guraren so ana tunanin in sun cika za su iya ɓallewa za su iya tumbatsa su zo su mamaye duk garuruwan ƙauyukan da suke kusa da su sai a sami kuma yanayin da ba daɗi ana samun rashin rayuka da kadarorin jama'a haka malam salimi ko kenan ƙwararre kan kimiyyar yanayin ƙasa ya zuwa yanzu dai ambaliyar ruwan ta wakana a cikin jihohi goma sha ɗaya na tarayyar najeriya kuma ta lalata gonaki da gidaje da ɗimbin dukiyar al'umma baya ga hasarar rayuka mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya.